الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمام مسلمين إنا ما يروقون الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكومي mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka muna ƙara gode Allah da ya nuna mana yau alhamis a rana wanda ake ƙoƙarin nafila na azumi Allah ubangi ya ƙara ƙarfafa ‘yan uwa akan haka muna fata wata rana mu ga layukan har ƙarshe can duka kowa buɗe baki ke musamman litinin da alhamis in ba da iri wannan ɗan taɓukawan ba haka ga mutum da ƙyar kai labari Allah kuwa Allah a rika ɗan taɓa na filfilun nan azumi litinin alhamis kuma a tashi da daddare a dan taɓa nafila raka'a biyu hudu shida kar arena kar arena Allah ubangi ya mana albarka ya sa a dace gaba daya sai dai dan mantawa da ake yin an zo da bakin ina jin ba a dan sa ne addu'a haka eh, duk litinin alhamis in dai nan za a yi buɗe bakin da Allah ne dai ina bara sai a sa ne addu'a don Allah a kira suna a cire mala a cire tukur kawai eh, kawai sani adda Allah ubangi ya sa mu dace Allah haɗa mu a dukkan alkhairin kuma ya sa shine hanyar tsiran mu gobe kiyama a yau muna alhamis hudu daidai ga watan safar watan safar shine dai wata na biyu na kalandar musulunci na shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 27 yau ga watan 11 na shekara ta 2014 miladiya a jiya in yan ba su manta ba mun karanta dalilai da hujjoji daga alkur'ani da suke nuna mana aƙidan annabawa da manzannin Allah tun na farkonsu har ƙarshensu annai Muhammad duk aƙidansu ɗaya ne wajen yaƙi da shirka da tabbatar da tauhidi da ta Allah. amma wajen shari'ansu da dokokinsu nan kan sun bambanta shine za mu nemo hujjan a yau ina ne hujja ta tabbatar da cewa dokokin annabawa da shari'o'insu su manzannin nan daban-daban ne akwai hujja daga alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka yi tambaya kamar haka ma dalilu ikhtilafi shara'ihim menene dalilin da ke nuna cewa sun yi saɓani wajen shari'o'insu fi furu'iha wajen wato dokokinsu musamman ma minal halali wal haram ta ɓangaren halal da haram a jiya mun ce <clears throat> abinda za a halatta ma wani manzon da al'ummansa waɗansu kuma ana iya haramta musu wannan abu abinda za a ce waɗancan su yi su shiga aljanna waɗansu kuma in ya zo da manzansu za a ce su kuma in sun yi wuta za su to duka ina hujjocin da suka tabbatar da wannan jawab amsa a ta harcin ahalus sunna wal jama'a <clears throat> shine na farko suka ce qaulul lahi azza wa jalla Allah maɗaukacin sarki ya ce likullin kowanne daga cikin manzanni ja'alna minkum shir'atan wa minhaja mun sanya muku shari'ansa da dokokinsa da zai bi wanda sun saba da na wani walau sha Allahu da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama in ji shi Allah ɗin laja'alakum ummatan wahidatan da ya sanya ku al'umma guda ɗaya tilo ɗaya akan tauhidi da aƙida da babu kafiri babu mai shirka da Allah da babu ɗan bidi'a Allah ce da na ga dama sai un sanya ku singul ahlu sunna kuma duka musulmai walakin Allah ce amma dalilin da yasa ban yi haka ba